الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka. Da ya ƙaddara mana haɗuwa daidai lokaci wannan da muke ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan masallaci. A cikin wannan littafi riyadu Salihi na imamun nawari rahimahullah. Muna cikin kitabul manhiya an ko? Wato littafin da yake karantar da abubuwan da aka hana musulmai yinsu za mu tashi babu taharimin namima wa iya naflul kalami bainan nasi ala jihati al yau muna tara ga watan daya shekarun hijira 1439 qala Allah ta'ala babu tahrimin namima babin da ke haramtar da annamimanci idan aka ce annamimanci shine ɗaukan zance daga wajen wani sai mutum ya runtuma da shi kun wani dalilin haka sai kaga ya ɓata tsakanin wani da wani ko a ɗauki zance daga wajen wance sai a kaiwa wance dalilin haka sai kaga an ɓata tsakanin wance da wance ko a ɗauki magana daga jama'a suwa ne sai a kai wajen wata jama'ar suwa ne ƙarshe sai kaga an ɓata tsakanin wannan jama'a da waccan jama'a to akwai wanda shi aikinsa an namimanci idan ya zo gunka za ka ji kamar kai kaɗai ya fi so duk duniya zai saki jiki ya rika ballo taɗi kala-kala ya rinka kawo maka gulmar waɗansu bayin Allah to ka tabbata kai ma ka zai ɗauka ya kai musu duk mutumin da ka ji taɗinsa ya cika ɓata wani abunka to kai ma fa in ya tafi kai zai ɓata don ka sai kai hattara da shi ka san abin da za ka faɗi shi ake kira annamimi wahiya naqlul kalami shine ɗaukar magana bainan nasi tsakanin mutane alaji hatin ifsadi amma da sharaɗi inda zai zama an haramtacce sai in ya zama ta fuskar batanci banda ta fuskar maslaha idan da za ka je ka kai labarin wane wanda zai ƙara soyayya tsakaninsu to da babu laifi me ya faru ko da ba wani laifi amma idan har za ka kai masa ta yadda zai jashe wane makiyina ne to wannan ya zama annamimanci amma idan yabo ka kai masa kaga dadi zai ji in ma suka hadu da wanan sai ji ya ƙara sa ko kuma a wancan ɗin munafuki ne ko fasiki ne ya tabbata kowa ya san shi ya bayyana laifinsa a fili makiyin addini ne makiyin masu addini to sai ka ji yana magana akan wani bawan Allah na gari to babu laifi don ka zo ka ce kai hattara da wani fa don gaskiya akwai mataki da yake ɗauka a kanka a nan lada za ka samu ba ka zamanto annamimi ba domin wannan ba ala il istadi ba ne a bisa fuska ce ta neman maslaha mun karanta a baya irin waɗannan don ka kawo labarin abun da suka faɗi ba a kiran wannan abun giba ko domin akwai munafukai da suka rinka magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai wani sahabi ya je ya kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam labari aka kira su suka ƙaryata suka ce san ba su faɗi ba Allah ya saukar da aya ya ce tabbas sun faɗa to don haka wannan hadisin ya halatta mana in ka kaji waɗansu makiya addini suna batanci ga masu addini ka sanar da su don su san halin da suke zaune da wancan ɗin amma idan kai shuru shi zai ɗauka masoyinsa ne ya saki jiki da shi alhali kuma makiyinsa ne bai sani ba to don ka zo ka faɗa masa wannan ba laifi ba ne amma ba ka tabbatar eh ya hakan ɗin ne an faɗi don kar ka zama annanini an gane wannan to shi yasa malam yace ala wajhil ifsadi annamimancin da ba a so ya zama ta fuskar batanci inda zaka bata tsakanin mumini da mumini tsakanin musulmi da musulmi masu tauhidi to wannan ba karamar barna bace yakan sabbaba wa mutum bala'i a cikin kabari kamar yadda za mu ci qala allah ta'ala allah maɗaukacin sarki yace hammazin masha'in binamimin kaga wayannan sifofi ne guda biyu wayanda suke miyagu wanda Allah subhanahu ta'ala ya hana mu mu yarda da masu irin wannan labaran in sun zo mana kar mu ba su jiki domin idan yayi an nimancin wani to gobe na ka zai yi don karkar masa ɗa'a ma ku zauna kuna taɗi da shi in dai har ka gane annamimi ne don Allah ya ce a farkon kafin wannan ayar din wala bi kulla hallafin mahin hammazin masha'in binaminin manna'in lil khairi mu'tadin afini utullin ba'da zalika zanin ko to wannan kaga duka ana magana ne akan na farkon su duka shine Walid ibn al-Mughira yake daukan labarai na sahabbai ya kaiwa wa'annan ya dauki tadin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaiwa Abubakar ya dauki don ya bata su don bai so ya ga wani yayi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaji yau abinda mutumin ka yace kuwa kaji yau halin da mutumin ka ya shiga wai dai ya ji ya ɓata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yanda mabiyansa za su ji sanyin gwiwa su dawo daga goya masa baya Walid ibn al-Mughira Allah subhanahu wata'ala yace wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan wani mumini don shine ne na farko da shi da waɗanda duk suka yi koyi da shi har duniya ta tashi wala tudi kullu halakin karaka bi maganar duk mutumin da kaji mai yawan rantsuwa ne in dai zai baka labari kaji ya cika rantsuwa wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa bari ka ji ni ne zan maka wannan ƙaryar anan to to makaryaci ne Allah ne ya tirsasa shi yake fallasa kanshi bari in maka wata ƙarya wai kai kuma ya kace to Eh, Bahaushe, kai da za ka yi magana don a yarda kuma ka ce, bari ni na maka wannan ƙaryar, wai ni na maka wannan ƙaryar. <laughs> Wala tuɗe kulla hallafi kada ka yarda ka yi wa duk wani mai yawan rantsuwa biyayya a wajen tari mahinin wulakantacce ne duk wanda ka ji ya cika yawan rantsuwa wulakantaccen mutum ne ba mutumin kirki ba ne duk magana wallahi tallahi billahi lazi la ilaha in ba haka ba zaɓu ba nake in ba kaza ka rantsuwar ma ka ji ta kala kala to akwai jahilci hammazi mai yawan zumɗe masha'in mai yawan yawo binamimin da annamimanci in ya tashi daga wannan majalisa waccan ya tafi in ya tashi daga wannan tekul wancan ya tafi in ya tashi daga wannan guru wajen wancan ya tafi in ya fita cikin wannan jama'ar cikin wata zai je aikin kenan so yake duk wani labari a ce shi ya kawo shi kuma duk jama'ar da ya je zai kanaine ya ce a wurin yake muna tare haka za ka gani duk jama'ar da ya je gunta zai ta kaddara ɗaya ne daga cikin membobinta kuma in ya fita in ya je wata jama'ar sai su ji lalle yana ɗaya daga cikin maƙiyan wa'ancan yana goyon bayan su haka annani ne yake duk inda ya je za ka same shi da daɗin magana nan daidai can daidai shi ne a kwana a tashi zai zama zuwa jihaini kamar yadda babin yana gaba Allah ya kare mu in ya je gun ɗan banza shi ya zama ɗan banza In ya je mutanen kirki sai ya koma ya juye shi hawainiya ne haza hawainiya in ta hau koren ganye sai ta zama koriya in ta hau rawaya sai ta koma rawaya in ta shiga bakin lanhu sai ta zama baka to shi haka yake to kar ka manta Allah tabaaraka wa ta'ala cikin sura fuqab yace ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wani furuci da dan adam zai yi face tare da shi akwai raqibu akwai akidu babu tadin da dan adam zai yi wanda raqibu da akidu ba sa wurin kuma sun rubuta sun yi recording sun sajjala shi sun aje in ma ƙarya ka faɗi in ma gaskiya ka faɗi yana nan a rubuce kuma an ɗauka a majalisar da ka zauna a wurin da komi da tarin ba abinda ba za ka gani ba ranar gobe kiyama sai a haska maka sai ka gani ba kai ne ka zauna anan kace kaza kaza kaza ba eh to daga komo na fa duba ka gani me kace anan da ka je wajen suwa ne kuma ga abun da ka faɗi ga can kuma ka je gun wane ka ga abun da ka faɗi kuma duniya duniya duk ta taru kuma kowa zai gana kowa domin rana ce ta tsoron asiri yau matubular sara'ir ranar da za a tona wa mutum asiri bai da karfin da zai yi wani abu kuma ba matakin da zai iya ɗauka alamin kuwatin wala nasir وعن هزيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A. Ah, la yadkhulul jannata namamun annamimi bai shiga aljanna annamimi ba zai shiga aljanna ba Allah ya sauƙaƙe la yadkhulul jannata namamun wato duk abin da kaji an ce ba za a shiga aljanna ba to ƙila a za a iya yin shirka a ciki ko kuma ya zamana ba zai shiga aljanna ba sai ya je wuta ɗayan biyu in ka ji an ce wa mutum in yayi kaza zai je wuta to me yiwa abun yana gwame da shirka ko kuma a ira ce wanda ba za ta barka ka je aljanna ba a karon fari sai ka je wuta an gane wannan duk abin da ka ji an ce mai shi sai ya je wuta ko ko ba zai je aljanna ba ta yiwu ba zai je aljanna ba sai ya je wuta tukun ko da zai je aljannar ko kuma ba zai je aljanna kwata-kwata ba saboda abun yana gwame da shirka don mushirki in ya shiga bai fita an fahimci wannan ko to annamimi yana karkashin wannan kwashon market shi shi kan mushirki ne ko kuma a'a yana ɗaya daga cikin wa'anda sam-sam yana ji yana gani yan aljanna za su tafi aljanna sai ya kuna dalilin annamimanci sa koda zai je aljanna sai ya ji jiki sai ya zama gaushi tukunna ala kulli halin dai babu yanda za a yi ya tsira daga kuna shi annamimi sai ya shiga wuta koda yana da rabon aljanna in yayi sa'a annamimancin nasa bai goyi bayan shirka ba to daga baya ko zai je aljannar sai ya je wuta in kuma aka yi rashin dace mimancin har ya kai shi da goyon bayan shirka to in ya shiga kuma ba zai fita ba sai dai in kafin ya mutu ya tuba sai dai in kafin ya mutu ya tuba wani fa in yana zaune in wani taɗin ya tsokano shi kawai kaga sub ya tashi sai kaga yayi can yana tuna ina zai je ya yada shi Allah Allah yake yaga sirrin wani ya kagare je wajen waɗansu jama'a ya yaɗa ce kun sa abin da ya faru ko yau kai bari ya samu dai a ce shi ya faɗi Allah Allah yake ya ji ka taɓa wani shi kuma ya je wajen wani ya ce dama haka kuke da wani ba wa'yanda ake musu irin wannan kamar ‘yan siyasa’ ɗan siyasa yanzu yanzu nan wani makiyansa sai ya zo ya ɓata tsakaninsa da masoyinsa bai sani ba dama idan suna so su watsa ma jama'a sai su turo annamimai sai su zo su rarrabe kusa da ku sai an jima sai ya zo ga iya taɗi sai ka ji kana son shi sai rika bata maka na kusa da kai din sai ce yau wane ya ce kaza wane ya yi ke yi ni akwai abin da nake so in gaya ma honorable sai dai ka san ni ban cika son a ce ina irin wannan maganan ba ne amma wallahi abin da na sani inda za ka san shi wallahi abin zai baka mamaki me ya faru ce a'a gaskiya mutuwar sarki daga baki na ne to to sai dan fara buntulowa to jiya ma na gan shi da wane ɗaya daga cikin 'yan adawa nan. don ina kallo ma ko kuɗi ne ba shi ko dini ne ban sani ba na ga dai awa ba shi wani abu a boro kuma ya ba shi wani abu ya sa a jibi suna dariya sun tafa wannan kan ban ji abin da suka faɗi ba amma wannan da kunne na na ji a wuri kaza na same su bai san ina nan ba yace kaza yace kaza gaba ɗaya yace kawai shi yana zaune ne dama ba wai don yana tare da ku ba don haka ya ce shi kawai dama kuɗinku yake bi ba wai ku yake wa kamfen ba kuɗinka kawai yake ci wannan kam da kunne na naji yanzu wannan idan ya dawo nan yanzu za a masa fara irin ta da? kaga wannan annamimi ya batawa shi wannan honorable bai sani ba kuma mai masa kokari shi zai fara raba su wannan kuma ba abin da yayi bai yi ba daga ya dawo ya ga wannan ogan nasa ya dan juya mar baya wannan din yana kula da su dama ya ga irin tadin da za su yi daga ya ga ainihin alamar maganar da oga yake yi wancan maganar ta ratsa shi bai sakan mar fuska ba in an fita sai ya bi wancan din sai je gidansa sai ce ni ban gane kan fauga ba kwanan nan wallahi wallahi ni gaba ɗaya na rasa kansa ni kam akwai waɗansu mutane da ya samu ne masu masa aiki ne kam daban-ban da mu yanzu kana ga magana ma an kamar ni namar magana ma hinga gaina ke to ni ma abin ya ban mamaki yau ai to ai ni ina ce ko akwai abun da ka sani fiye da ni da yake ku kuka dade tare da shi ce me na sani yace to ni da na zo kwanan nan ba akwai abun da na sani <laughs> to yanzu a nan fa kuma shi ma sai ya bata hoga ya ce ya ji yana kishin kishin ma kai gashi gashi gashi gashi gashi kuma ya ga alama kenan ya samu hanya ya rikita kwakwalensu gaba daya yanzu suna zaman makiya ne kawai to wallahi annamimi yanzu nan zai rikita tsakaninka da masoyinka ya bata muku kai ba kamar laifi ba shi bai ma laifi ba kuma annamimi ya tsora muku laifi ka riga ganin yama shi ma ya riga ganin kamar kuma alhali ba abun da ya gudana tsakaninku da haka kuma har kiyayyar ta shiga shi kenan ya biya bukata shi ka shi dai ya gabatanci tsakanin bayin Allah al-ifsadu bainan nasi shine hammadin masha'in binamimi manna'il lil khair duk wani annamimi zaka same shi kuma marowaci kuma in yaji za a yi alkhairi zai hana sai dai in abun yafi karfin shi bai so ga an yi alheri domin dabi'a ce ta munafuki munafuki ba zai yi ba bai so a yi bai so a zauna lafiya sannan kuma wai shine mai son zaman lafiya bai so a yi abun da zai zama alheri duka za ka ga in yana da iko zai yi kutun-kutun ɗin da zai yi don ya hana ɗabi'a ce ta munafuki mai annamimanci Allah ya kare mu da annamimanci to la ya dukulul jannata nan mamun mai annamimanci dai bai shiga aljanna Allah ya kare mu muttafabun alaihi wa an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini annabi sallallahu alaihi wasallam a inji ibnu abbas yace ya wuce wato kaburbura guda biyu faqala sai yace wa sahabbansa innahuma yu'adhibani kun ga kabarin wannan da wannan kabarin kaburburan nan guda biyu ana nan ana ta musu azaba kaga wannan shaida ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada a kansu yace wannan kabarin da wannan <coughs> ana nan ana azabtar da masu shi wa qala sai ya sake cewa wa ma wa ma yu'adhibani fi kabirin kuma azabar da ake musu ba wai akan wani laifi babba bane a ganin ku ku a ganin ku yanzu idan da za a ce muku ga abin da yasa ake musu azaba ku za ku gama ashe ba wani abu bane akan abun da ku kuke yi don za ku dauka shi annamimi yana nan yana manci yana zagin mutane suna sabawa Allah bai sani ba ma shi yana ga annamimanci ba komi bane yace ba azabtar da su ake akan wata babbar kaba'ira ba a ganin ku bala sai ce kai inna ah, innahu kabiru ko ba haka bane yace kuma ba wannan abun ba babba ne ku ne kuke ganin shi kamar karami idan da za a gaya muku amma ahaduhuma amma ɗayansu fakana yamshi bin namima ya kasance yawo yake da annamimanci kormutu gulma ya ɗauta din wance kai wa wance ko yawo take da gulma ta je gidan nan ta ɗauko taɗi ta kai wa gidancan ta ɗauki taɗi daga hajiya wance ta kai wa wance ta ɗauka daga wajen su wance ta kai wa su wance ta yi tagwara kawunan ƙawayenta ta yi tagwara kawunan maƙwabta ta yi taɓatanci tsakaninsu ki haɗu da wance da wance ki kawai sai ka ga kuna gaba wa ya haddasa wance ce ta kawo gulma alhali kuma ba wanda ya taba yi wa wata laifi waccan ba ta taba yin laifi ba waccan ma ba ta taba yi ba barnan duk ina ta fito daga wajen annaminiya magulmaciya mai kwarwato to mutum ya nisanci wannan duk inda za ka je ka zauna ka yi gulmar wani don ka bata shi a gun wasu haramtaccen aiki kake yi ka ba'ira sannan kuma za ka sha azabar kabari in kawo mutu sannan kuma a lahira za ka shiga wuta wa amma al'akaru ɗayan kuma fakana la yastatiru min albauli ɗayan baya kakkaɗe fitsari in ya yi fitsari sai ya tashi kawai sauran sai ya bi jikinsa da tufarsa bai bari sai fitsarin ya gama tsanewa haka yake miƙewa kawai ya tafi sauran ya shafe a jikin shi kamar arni to wannan ma na sa a yau mutum azaba a kabari kaga kai a ganin ka yi kaga babu komi kamar mutumin da zai tsaya ya jazib kawai ya tura fitsarin cacur ya gan tsare, daga mai karfin ya dauke sai ya mai da zib ɗinsa kawai ya yi gaba wannan ba abin da zai raba shi da azabar kabari sai ya tuba domin dole yana sallah da najasa dole ya sallah da najasa lalle ne ka tabbatar da ka kakkaɓe fitsarinka ya gama zuba kafin nan sai ka goge ko ka wanke ba lalle ne ka ce ai ba ruwa ba sai ka samu wani abun da zai ɗebe dan shi sai ka goge da shi ko fogen ƙasa ko dutse ko kuma ainihin wani toilet paper wanda za ka share da shi in akwai ruwa kuma ka wanke da ruwa wannan shine zai raba ka da wannan bala'i na kabari amma idan daga yin fitsarin fir mai karfin ya ɗauke kawai ka dora ruwa to har yanzu kana tashi sauran zai bi jikinka mastatarta min albauli baka ainihin kubuta daga bawalin ba baka kakkabe shi ba yana haddasa wa mutum azaba kabari shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan abun fa ba wani babba bane abun ku abun karami ne kuke gani bai kai ya kawo ba amma ba babba ne ah, to abinda zai hana ka sallah karamin abu ne abinda zai rika bata maka sallah duk sanda kai sallah bata kai wannan ma bata kai wannan ma bata karamin abu ne to lalle ne a rika kulawa ba wai dole ne lalle ne ilalla kamar yadda da ake ce mana ba wai lalle sai kai hakan ba in kai fitsari za ka yi fitsari sai ka je butar a can sai ka je can in ka yi sai ka tashi ka miƙe ka tafi ka tafi wai kana rike da ka kana yawo sannan ka zuguna ka tashi ka miƙe wannan ba wai lalle ne haka ne zai sa wai kai wannan ba ba haka ba ne ko da butar ka tana gefe fitsarin da kake a can zai shiga buta a can ne ba zai yi ba Abin da ake bukata ka tabbatar da ka fidda ka duka ya fita kaɗan yi motsi haka kaɗan jirga ta nan ka jirga ta nan ka yi motsi ka ainihin ɗan tago a hankali ka karkaɗe ka tago ka karkaɗe ka tabbatar da ya tsaya sai ka wanke shi kenan ba wai ka zo kana ta yawo mutane suna ganin ka kawai hakan nan ba muttafaqun wahaza wa hadha lafzu idar ruwayatani ko ruwa haka ne ko al bukhari ɗaya ne daga cikin ruwayoyi biyu na buhari wa qala ulama'u malum ma suka ce ma'ana wa ma yu'adhibani fi kabirin ai kabirin fi za'amihima su ariya wasu lokacin da suke laifin su ba babban abu ne a wajen su ba shi san da yake annamimancin mai annamimancin yana ga ba wani laifi yake yi ba ma na kirki shi wanda yake tashi da najasa a jikinsa yana ga kamar ba wani sabo bane a wajensa ne ake nufi ba babban laifi bane amma ai a ƙarshe yace bala innahu kabiru manzo Allah ce amma ina laifin babba ne duk laifin da zai sa ka rasa kwanciya shuru a kabarinka ai ba ƙaramin laifi ba ne Allah ya kare ai kabirin fi ariya wasu ba babba ba ne wakila kabirin ko kabirun tarkuhu alaihima to amma barinsa ɗin su a wajensu babban aiki ne shi wanda ya saba da annamimanci zai wahala ya bari wanda ya saba da barin najasa a jikinsa shi ma zai wahala a bari yana ganin abu mai sauki ne kawai yake yaushe ma za a ce sai ya bar wannan Allah ya kare wa an ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ala unabbiukum mal adh bana ba ku labarin abinda ake kiransa adhu ba al adhu hiya namima shine annamimanci asalin kalmar adhu daga dadda abu ka yanyanka shi ka rarraba shi shine adha adhahu domin Allah subhanahu wataala yace allazina ja'alul qur'ana idin ko wayanda suke mai da qur'ani yanki yanki Daɗi daɗi nan in ya musu kyau sun yadda za su yi. nan kuma bai dace da su ba ba za su yi ba kaga sun rarraba qur'ani to addinin ma wayansu sun mai da musulunci iri yanka yanka akwai inda za su yadda su yi musulunci akwai inda kuma ba za su shiga ba shi yasa Allah ya ce kulu fi silmi khafa ku shiga cikin musulunci duka kuma ku yi imani da qur'ani duka kada ku yayyanka shi ku ce nan kun yadda nan ba ku yadda ba tu'minuna bi ba'din wa takfuruna bi ba'din ku yi imani da wani bangare ku kafurce wani bangare to haka annamimi yake yake yawo da alahu kalmomi na daddatsa al'umma na raba kan mutane in yaje nan ya bata tsakanin wane da wane da kansu haɗe sai ya kawo mata labari na abubu sai ya yanka alaka tsakaninsu kaga ya bata su ne asalin abubu. abinda za a daddatsa abu a raba shi annabi yace kun san ne menene yace shine annamimati wato annamimanci hi annamimatu alqalatu bainan nas kalmomi ne maganganu da za a yi ka yawo da su tsakanin mutane rawahu muslim al'adhu bi fatahi aini al-muhmalati wa iskani dadil mu'jamati wato yana so ya maka tarifin kalma abu din don larabcin yana da tsauri idan za ka rubuta abu ka rubuta shi da ainun allikafa ko almuhmala wanda ba a mata digo ba karkace ka a adahu mara ɗigo. wa iskani body sannan kuma bodin din sai ka daure shi adhu adhu sai ka daure bodin din shine iskani body Badun ɗin ma almujamati ne mai digo ba sadun ba, sadun shine muhimmal, badun shine mujam, duk inda ka ji an ce mujam mai digo, muhmal mara ɗigo ainun muhmal kaga ainun mara ɗigo in aka ce mujan kuma ya zama zainun ko fa'un ko su ne masu ɗigo wa biha'in sannan kuma za ka rubuta da ha'un a ƙarshe wanda muke ce da shi haƙuri abubu ala wazni alwajihu Shi ne ma'ana ala wazinil wajahi alwajhu in ka gwada su da al'adahu akwai bambancin harufa al'adahu alwajahu kirga kaji al'adahu harafi nawa ne al'adahu harafi nawa ne ba ku ce komi ba to alwajahu ba eh na'am ah. alwajhu al'adahu kun ce nan hudu nan biyar haka ne eh duka awon su daya shi yasa yace maka ala waznil wajhi kalmar za ka auna ta da alwajahu sai ta baka awo ɗaya al alwajahu an gane? waruwiya al'ibuhu bi kasri al'aini wa fathi al-badi akwai ruwayar da ta zo da al'ibahu ainun ɗin sai a masa kisra maimakon abahu sai ya koma ibahu sannan tsobadun ɗin sai a yi masa fataha maimakon ɗauri shi wannan ubadun din al-mu'jamati wanda yake da digo ala waznil iddati wal ala waznil iddati a bisa awan al-iddati al akwai bambanci eh idan aka ce a al-ibahu al sai aka ce al-idahi ina murin yake ne al al’ibadi akwai bambanci yawan kalmomi haruffan to in ka karanta da kisira ka don badun din fataha sai ya baka awo na ainihin wato idati idan kuma ka karanta sai ya baka awo na alwajo wannan kuma al'idahi al'idati wannan kaga ya bambanta da wancan idan aka canja masa aka bashi kisira shine yace wa fathi dhadil mujamati ala wazni idati ala wazni idati a bisa awona al'idati idan ka cire ma'arifan me zai baka idahi wannan ma ka cire mar mu'arafa sai baka idati idahi idati kirga idahi harafi nawa idahi a'a iba-iba a'a i-ba-hi uku ne i-da shi kuma wannan ti nawa shi ma uku ne shi ma an gane ko to idan ka karanta shi da waccan riwayar kenan zai baka ala ni idaki idaki idaki wancan kuma idan ka karanta shi da al'adabu zai baka ala waznil wajahi alwajahu al'idahu ko alwajahu al'idahu idan kuma ka cire mu'arifan al'adahu ba sai ya baka adahu shi ma wancan sai ya baka wajahu adahu wajahu ko idahi idati Allah ya malamai don su fito da abu wani lokacin har sai su nausar da mutum ko to asali dai wannan abun tushen wannan idahu din duk inda irin wannan labarin ya zo asalinsa wahiyar kazibul wahiyar kazibu wal buhutan karairayi ne da kiran ƙarya ƙarya ce da ƙera ta ƙarya ce zunzurutu zai ɗauko ta wani ko kuma ya kera ta da kanshi Shi ne irin abin da zai zo ya rika yanke alaƙa tsakaninsa da jama'a Wa'alar alar riwayati wa riwayati al'ula idan ya tafi a kan riwayar farko na al'adahu masdarun yuqalu adahu masdarinsa sai ka nuna cewa adahu ya katse masa alaƙa da wani ma'ana ya yi mata annamimanci a zuhan a zuhan an gane ko au ramahu bil adhi ko kuma ya jefe shi da magana ƙarya wannan ba duk kalmar abuhu ne yake so sai ka gane ta wai Allah ya ce babu nayi an naqalil hadisi wa kalamin nasi ila wilatil umuri idza lam tada ilayhi hajatun ka khawfi mafsadatin wa to shi kuma wannan babi manyan mutane yake wa kashedi wa'anda suke da fuska masu iya zuwa gun shugabanni da sarakuna yanzu nan sai ya kai labarin ka ya kai ku ƙaranka wajen sarki ko wajen dpo ko wajen komanda ko wajen ciyaman ko wajen gwamna ko wajen wani minista ko ma waye dai mai mukami don a samu a takura ka a sa ka a bala'i don ka shiga wata matsala ko ka rasa wani abu ko kuma a tumbuke ka daga wani matsayi ko kuma a yaba maka kashin kaji sai a kai ka fursuna sai a kulle shi kuma sai ya sha ruwa ko ma ya yi sanadin a kashe ka kwarai da gaske duk mutumin da kuna zaune da shi haka kawai ya ɗauki ya dauki ya kai ka ƙara gun hukuma me yake so alhali kuma abun da kake ba sabon Allah kake ba ba laifi kai ba sai ya dauke ka ya kai ka gun hukuma ko ba a yi komi ba ya bata ka ko ba a yi komi ba ya bata ka don in yaje ba cewa zai yi mutumin nan mutumin kirki ne yana taimakon mu shi yasa muka zo mu gaya maka ranka ya dade a yaba masa akwai abin so yake yi dai a ɗau mataki a kanka to shari'a ta toshe wannan kofar ba ta so babu nahi an naqalil hadisi babin da yake hana ɗauki zance wa kalamun nasi da kuma maganar mutane ila wilatil umuri akai wa shugabanni akai wa shugabanni idza lam tada ilayhi hajatun sai in buƙatar hakan ce ta taso wani mutum ya zo kawai gaba ɗaya yana ainihin ƙoƙarin ɓata gari kamar yadda wata ko wani lokaci aka ce akwai wa'yansu da suka kullo suka zo suna ainihin ɓata matasa an yi gidan rawa da koyon dirama da yadda za a ɓata ‘yan mata da samari wa'yanda ba su da gata ba su da mai faɗi to sai abin ya kai ga har aka yi ta gulmar abin da ta yanda har aka zo aka kauda su daga wannan gidan wayansu kuma masu goyon bayan abin suka sake ba su wani wuri. ko ba yi ba to kaga irin wannan batanci ne a gari duk abin da kuka ga ya taso zai bata garin ku zai bata yara zai bata matasa zai lalata su to don ka kai kuka abun hukuma da take iya yin maganin abun ba kai laifi ba to amma mu yanzu duk wanda kaga ya je gaban sarki ya durkusa ya sunku yadda kai ba mai kai ƙara cewa an yi sinima a unguwanmu an yi gidan kallon rawa a unguwanmu an yi gidan kallon wasa a unguwanmu an yi gidan giya a unguwanmu an yi gidan caca a unguwanmu ba mai zuwa ya kai wannan labarin sai dai wallahi muna da wani limami ya fitine mu akwai wani almajiri yana nan mu ba mu gane shi ba akwai wani shi dai musulmi kawai yake so ya lalata al'amarinsu ya ga ya shigar da musulmi matsala ga iskanci ana yi nau'i nau'i ba wanda zai ɗauka ya kai wa hukuma labari ya ba su shawarar a dakatar sai inda ake karantar da addini ko kuma waɗanda suke taruwa don su fahimci addini ko kuma mutumin da yake wa'azi don a gane addini ko kuma wani mutumin kirki dai wanda yake ba da shawarwari na gari wanda suka saba masa to shine za a yi ƙoƙari a bata sai a yi maza maza a kai wa hukuma wai don kar abun ya ɓaci kaji wai zai ɓaci shi ba inda yake ganin duniya za ta lalace mishi wai sai hana addini wai duniyarsa za ta ɓaci bari yayi maza maza ya kai wa manya to manyan kuma ba wawaye ba ne duk wanda Allah ya bashi hukunci sai kaga Allah ya bashi basira da hangen nesa don in kai baka san fitina ba shi ya san ya fitina don irin wannan din shi yake kawo fitina duk inda fitina ta tashi da haka ta faru irin wa'annan annamiman su suke haddasa ta da ana zaune lafiya dalilin masu kai gulman in wannan shugaban wawa ne sai ce zai dau mataki da haka sai fitina ta tashi to shi yasa shari'a sai ta hana kar ka ke daukan maganan da duk ta shafi gyara ba ka ce zaka kai wa hukuma annahayu kaga hani ne an naqalil hadisi ka dauki magana wa kalamin nasi ka ɗau zancen waɗansu mutane ila wilatil umuri ka kaiwa shugabanni idza lam tada ilayhi hajatun idan ba buƙatar hakan ta taso ba kun ga za a bata muku yaya ko kuma za a bata muku gari ko kuma za a lalata muku tarbiya ko kuma wa'ansu suna sai da kayan maye yaran ku za su gurbace da dai abin da ya kama da irin abin da ake ce masa batanci don duk abin da kaji an kira shi batanci waje yake da musulunci ka kaufi masdadatin wa nawiya kamar tsoron kada wata al'umma ta baci ta lalace ta bar musulunci da abin da ya kama da haka to wannan sai a maza maza a kai ko kuma an ga wani yana har hada makamai ya ce yau in Allah da na yi bombin din guri kaza to wannan sai kai shuru. ba za ka faɗi ba to in ba kai wa sa'a ba kai ma da kai za a yi ko ba ka ba ne yanzu ka ga wani yana kulle-kulle ya haɗa bama-bama ya ce Allah ya kai mu talata ko asabar wannan abu gongo za a tarwatsa su sai ka yi shiru sai ka gyale? barnar ƙarama ce ko ya ce Allah ya kai mu juma'a zai je yi gaza. sai ka bari ka yi shiru sai an yi ka ce dama na je yana faɗi eh sai an yi sannan ka ce dama kaji ai duk mutumin da sai da aka yi abu ya zo yana cewa wallahi ni dama na gani ya yi daidai da mahaukacin da ya ce za a yi zururuka zundu to gara shi ma ya faɗi makaho ya hango zai je irin rijiyar da ba ta da tudu eh. ba ta da baki kawai ya yi fetinta yana tafiya yana laliban babu mahaukaci ya kyalkyale da dariya yau sai an yi zururuka zundu <laughs> in an ce sai a dube shi a ya faɗi ya yi tunkure da dariya ce za a yi zurruka zundu e eh, fangau ya ce yawwa dama ina gaya muku ina gaya muku ai an yi to kaga shi gara shi ma ya faɗi to mahaukaci ma ya fi ka in dai ka ji zai yi bombin din wani wuri kai shuru sai da aka yi sannan ka ce dama ka ji ana faɗa to gara mahaukaci da kai in aka barka dai an bar maɓarnaci. ya kamata irin wannan barna ce za ta zo kana kallonta to ya kamata in ba za ka dau mataki ba ka gaya wa masu iya ɗauka su kuma idan aka gaya musu to su rufa ma asiri matsalar mutanenmu yanzu wai in je da wadan sanda da sirri sai ce muje wai sai a sako ka gaba sai a zo gaban wa'annan mutanen ice nan ne don Allah yanzu gobe wani zai kara kai musu zai gumi to shi ya yasa ba a kai musu in kuma suka ji wurin da ake haɗin abun bagun makami ba ne, sai su to zauna nan eh sai su taho in sun san wurin zalunci ne gulma ka kai musu sai su rufa ma asiri amma inda za a yi kisa to sai su yi mutabi eh muje muje ka nuna mana daidai wurin kaga wannan shi yasa ba sa samun sirri abinda zai zama barnar in ka kai musu sai ya zama barna gurin ka kai abinda kuma suke karba gulma wanda za su zo su ci kudi a banza bulu su mamari mutum baya da koreza to irin wannan kan za a ce to kai zauna na don kar mu je a ce kai ka kai labarin haka muke so muna son ilinku eh muna son irin ku amma in yan ta'addan na kware ne kaje musu da to mu tafi to mu tafi ni kuma aje da ni yanzu in aka kama su aka sallame ni kana tsammanin su kaɗai ne za a barka ba za a barka ba to bai kamata hukuma tana fallasa mai kai irin wannan labari na batanci ba ya kamata ta saya shi kawai ta ce ita ta gano tunda su dama aikinsu ne su suka gano to gobe ma wani sai ya tsaye gumta musu amma ka kai musu an fallasa ka baka haye ba sai wani yayi gani ga wani ai ya ishe shi ainihin lalala ko daga ya zai ce wa oh, lalala ni ba ruwa na, ba ruwa ruwana قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ku daina taimakon junanku wajen sabon Allah in sabon Allah ne sai ku shiru in kuma gyara ne sai ku ta kokari sai kun taka burkin wannan matsala ta gyara burin ku dai ku ga barna kawai ita ake yi a gari don ana barna an fi zaman lafiya ko in ana sabon Allah an fi zaman lafiya amma ana cewa ku bari haramun ku bari shirka ku bari bidiya wai fitina ne tashin hankali ne to wannan he kuga kuna kai goro kuna kai mari wannan kuna taimaka wa ku ne alal ismi wal udwani duk abinda zai zama sabon Allah karka taimaka mishi duk abinda zai haddasa gaba tsakanin musulmai ko al'umma kada ka taimaka a ce da bakinka ciki ko da hannunka dalilinka gaba ta shiga tsakanin wani da wani ko dalilinka sabon Allah ya yadu har ka kuskura wala ta'awanu alal ismi wal udwani sai ce ta'awanu alal birri wat taqwa ku taimaka wa junan ku wajen abin da zai zama birru da'a ga Allah wat taqwa da abin da zai tsara dasa tsoron Allah a cikin ku shine za ku rika taimakon juna akai ku rinka tsegunta wa junanku abin da zai taimaka muku da abin da zai lalata al'amuran addinin ku duk ku zai gunta wa juna don a samu maslaha ta yadda abun zai rika ainihin samun takun burkin. duk wa'inda suka tazo suna ƙoƙarin dakatar da addini dakatar da masu addini ko su tarwatsa al'umma ko su fasa haɗin kansu ko su lalata dukiyarsu ko su lalata tarbiyyar ‘ya'yansu to bai kamata a shiru ba a nan ne za a taimaka wa juna domin a kore irin wa'yannan ɓarnace-ɓarnace a ga sun kau domin a taimaka wa juna da shawarwari na gari domin a ga an dafa takawa da ayyuka na alkhairi a cikin zukatan mutane ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwani Allah ya taimake mu wa fil babi ahadithun akwai hadisai a cikin babin amma as-sa'a as-sabiqati ko fil babi qablahu wato akwai babin da ya gabaci wannan ya wuce akwai hadisan da ya kamata da malam ya kawo su a cikin wannan babin to amma tunda ya kawo su a can sai ya ce maka ka yi waiwaye domin tafiyarka ta yi kyau وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد kada mutum ya kuskure kawo magana sahabina duk ga ‘yan iska a gari ku zo kuna gulmar habbai in ji masu Allah ke sallallahu alaihi wasallam don shi ne shugaba a lokacin wa'yanda suke son su ɓata mutanen kirki cikin sahabbai sai su rinka tsegunta wa annabi sallallahu alaihi wasallam labarin wasu daga cikin sahabbansa sai ce daga yau sai ya kafa doka ya ce kar wanda ya sake kawo mun labarin sahabi na ko ɗaya da nufin zai ɓata shi a gabana kar wanda ya sake kawowa an gane ko shay'an ko ma menene ya ji? ko menene yake so ya faɗi? kar ya kawo ya ga yamin fa inni uhibbu ni ina so an akhruja ilaykum wa ana Salimu Sadari. in fita cikin ku salum alum ban cuci kowa ba zuciya ta su wasai ban cutar da wani ba duk shugaban da za a rika kawo masa gulmar bayin Allah yana karba yana hukunta su to ranar lahira ko zai sha dauri don zai hukunta bawan Allah nagari wanda bai da alhaki kuma ba zai share ba duniyar ma ba zai karkare ta lafiya lau ba sannan daga kabari ya fara ganin bala'i kai daga ranar da za a zara ransa zai fara ganin bala'i haka in ya shiga kabari ya shiga bala'i in aka tazo daga kabari za a je ainihin filin tashin alkiyama cikin bala'i a ɗaure da anka da sarkoki ba abin da zai gudda shi sai adalci kuma bai yi ba dole shiga cikin jahannama cikin sundukin bala'i Allah ya kare mu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na shugaba yace ni ba na so a ce yau gani a cikin ku je da kuncin zuciyar wani na fi so in fita salon alun tsakaninku ba abinda na gudanar a hukunci na sai adalci in adalci na gabatar akan mutum ko ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba na san bani da laifi gun Allah amma mutum bai da haƙƙi ku kawo min laifin laifinsa hukunta shi in je Allah ya tsaida ni gabansa yana tuhuma ta haƙƙin bawan Allah ba na so in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan togaciya ce ga waɗanda suke kai gulmar bayin Allah togaciya ce ga hukumar da take yawan karɓar magana ba tare da ta bincika ba don Allah subhanahu ta'ala cewa yi a wa in ja'akum fasiqun fata fatabayyanu idan wani fasiki ya kawo muku labari ya ku shugabanni fatabayyanu ku tura a bincika tukunna ku yi bincike ku tabbatar haka ne ko ba haka bane don in ba ku bincike kada fa wata rana an tusibu qauman bi jahalatin ku je ku samu waɗansu mutane da jahilci ba ku san hawa ba ba ku san sauka ba su ba su san hawa ba ba su san sauƙa ba haka kawai ku rinka azabtar da su ku ce sai sun faɗi gaskiya alhali ba abun da suka sani ku yi ta azabtar da su ba tare da haƙƙi ba shi yasa ake so in labari ya zo wa shugaba kada ya hau ya zauna sai ya bincika in mutum ya zo maka da labari dama sai ka ce to bari za mu bincika mu ji kuma wallahi in ka kuskura muka bincika muka kar da ƙarya ne za mu rubuta sunanka cikin masu ɓata gari cikin masu ɓata gari za mu sa fayil mu rubuta sunanka kana ɗaya daga ciki masu sa mu muna hukunta mutane ta hanyar zalunci an tusibu qauman bi jahalatin alama ala ma fa'altum nadimina karshe sai ka azabtar da wani mutum sai ya bayyana bai yi komi ba ka dawo kana da na sani Allah ya kare mu eh rawahu abu dawud wa turmuzi abu dawud da turmuzi suka fitar da hadisi nan za mu tsaya hadisin bai kare ba Na? ban ji ba to akwai dogon babi ko to babu zammil wajahaini zil wajahaini babin da yake zargin ma'abocin fuska biyu ko kuma ya na to to shikenan sai mu kwana kansa sai ku yi matasa ne kansu yana da kyau sai sai suke ne kamar kwamfuta suke ce eh da ba da malam Musa matashi kake wallahi kaje ka dubi hoton ka kaje ni da wannan kake amma ban da yanzu ka gora kawai a dauka da akwai tambaya to ana ga da malam shin zai iya rufin ikilas kafa ɗari a zama ɗaya to ni na san zai iya kuma zai iya ba wannan tambaya ce wannan ba shawara ba ce shin zan iya to ai sai ya gwada tukunne gani awa gwadawa zai yi ya gwada ya gani ko zai iya ko ba zai iya ba ba tambaya ba ce ai to iya ya gwada sai ya gane ko zai iya ko ba zai iya ba cewa ya wai malam shi zan iya yin kul wallahu kafa ɗari a zama daya nake ya gwada in ya gwada a zama dayan ya kasa sai ya ce oh ashe abun ba zai yiwu ba in kuma ya ga yayi shikenan zai yiwu ashe ba abun da yafi haka sauki amma yanzu in nace ba zai iya ba ko zai iya nayi adalci in akwai dai tambayar da yake a ƙarƙashin suratul ikhlasi sai yayi amma a wannan tambayar kan ba amsar da tafi ya gwada ko kuma bai fahimci yadda zai yi tambayar ba duk dai ba mamaki mai yiwuwa akwai abin da yake nufi garin sauri bai rubuta yadda za a fahimta ba in yana kusa sai ya gyara tambayar shi amma yadda ya yi tambayar nan kam to amsarsa kenan ya je ya gwada shi kenan To, in haka yake nufi sai ya je ya gwada, in kun ba haka yake nufi ba sai ya sake rubutowa ko yanzu ya zo ya tambaya da baki. Hmm. to mu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati na'am na'am na'am eh eh ya yi sata sai aka mutum eh eh to naji kamar in ka ji ana cewa an yi wa wane sata sannan kuma kai kaji wane ya ce ya ga wane ya yi sata ko ya ce zan iya faɗi ko yi shuru wannan in kai shuru ka ɓoye barawo sai ka ce wane ya ce ya ga wane ya yi sata sai a kira wane kai ka ce ka ga wane ya yi sata eh ni na gan shi sai a kirawo shi ce na ganka barawo ai barawo ba bai kamata a rufa na don ka ina kai eh? ina ka kai kaga hukuma sai ta bincike shi zai fitar da shi ai kaga wannan kayar an karya ta ba mai sake takawa ba gani da kai mama yayi a ba haka tambayar take ba kai so kake dai barawo sai ya ta ko yawa ba a faɗi haka ba a tambaya yawa eh Eh. Oho, don ka yada? Ah, wannan ba wajibinka ba ne, ba dai an kama shi yana hannu ba? Eh. Sai dai an tambaya ina wane ne ce Allah ya sauwaje wallahi ya hadu da bala'i. Kayan wane ya ɗauka yana hukuma. Shi kenan? in an tambaye ka sai ka faɗi haka in ko ba tambaye ka ba ruwanka da tsego ne ka gane ko yawwa mai ba annabi salati Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله غفرتا منا الله غفرتا وإيايم الله غفرتا ومالومم الله غفرتا وإن قوى مسلمين وإن سكر غايم da imani Allah ka karbi rayukanmu muna musulmai masu imani Allah ka shiryar da mu ka shiryar da matayenmu da yayayenmu Allah ka shiryar da dukkan zuriyanmu Allah ka shiryar da abokan zamanmu Allah ka taimake mu da gudu tare tsira tare Allah ka daidaita tafiyar mu karkashin littafin mu na alqur'ani da sunnar annabinmu mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ubangiji ka shiryar da mu ka shiryar da shugabannin mu Allah ubangiji ka tafiyar da su a bisa tafarkin ka madaidaici Allah ka dora musu son addini fiye da son mulki Allah ka sa musu son adalci fiye da zalunci Allah ubangiji ka agaza musu ka rufa musu asiri ka ɗaukaka darajar su ka dora su akan makiyansu Allah duk wanda zai tinkare mu da bala'i Allah ka mayar masa da kaidinsa Allah ka shiryar da shi kuma ya daina Allah muna roƙonka ya Allah wanda suke taimakawa addinin ka, ya Allah a ko'ina suke ka taimaka musu masu taimakawa ka ya Allah ka taimaka musu Allahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni aqihi Allah kai ne ka faɗa ta bakin annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kace kana taimakawa bawan da yake taimakon bayin Allah Allah akwai bayin Allah da suke taimakawa bayin Allah Allah ka taimake su Allah ka taimake su ka tsare su ka tsare musu ka kare su ka kare musu ka tabbatar da su akan tafarkin ka madaidaici Allah kada ka tabar da mai taimakon addini Allah kada ka tabar da da mai taimakawa bayin Allah duniya da lahira Allah ka rufa mana asiri gudu tare tsira tare Allah ka daidaita tafiyar mu Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ubangiji muna roƙonka ka taimaka wa shugabannin haramaini Allah ka tsare su akan makiyansu kamar yadda suke tsare haramanka guda biyu haramin Makka da na Madina Allah ka tsare musu mutuncinsu Allah ka tsare musu addininsu Allah ka tsare musu gidajensu da iyalansu da garuruwansu Allah ka tsare musu imaninsu Allah ka tabbatar da su akan digadigansu Allah muna roƙonka duk mai goyon bayan waɗannan haramai guda biyu makka da madina Allah ka taimake shi Allah ka cusa masa son ka da son annabinka ya Allah har mutuwarsa Allah mai kin wa'annan wurare Allah ka gyara masa halinsa Allah ka daidaita tafiyarsa in kuma ba mai shiriwa bane Allah ka raba mu da sharrinsa Allahumma man aradana wa arada ikwanana bisu'in wa sharrin waj'al kaydahu fi narihi washghilhu bi nafsihi waj'al tadbirahu tadmiran alayhi ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Thank you.